Kalangu, Sashen Hausa studio Kalangu ke sauraro daga nan birnin Yame yanzu kuma ga labarun da harshen Hausa ga kanun labarun. A birnin Agadas an gudanar da farfagandin faɗakarwa bisa ga rikon bindiga ba bisa ka'ida ba. a birnin tawaro tab da oxfam sun yi wata haɗuwa da sarakan gargajiya cikin rahoton musamman na yau za ku ji bayanin da ministan kiwon lahiya ya yi game da zowar ƙwararrun manyan likitoci na ƙasar jana a ƙasar niger assalamu alaikum masu sauraro muhammad gungu ɗan tani ke gabatar muku da labarun ana maraicen yau ga kuma yanda suka kasance a nan birnin yame da kewaye ajiya an samu zubar tsatsayin ruwa ko ya haddasa haka usman bawa masanin hasashen yanayi a ma'aikatar hasashe ta ƙasa ya yi wa mutari muhammadu fashin baki kamar haka wannan tsatsawa hadari da muka samu jiya da mu wajen meteo mun ce mutane mun ga abun yana faruwa wani iska ne iska da yake towa daga garin da Saru wata rana in ya shigo wajen mu na Sahel da akwai zafi kwarai sai ya bikita lokaci lokacin sai ya zama kamar lokacin ma cikin damana to ne iska yake in ya zo kamar a ce iska na teku shi ke karuwa a damana kamar a doka jiya wannan iska na teku na wajen hawa wajen Burkina ya zo hawa wajen Tilabiri ya zo wajen Tawa Nyamai duka wannan iska mai sanyi jiya da marece ya zo ya iske kuma akwai zahi to ga zahi ga sanyi wannan iska in sun gamu sai ana samun gagizai to shine yasa wa'annan tsatsauhan da muka samu jiya a biskan wasu gauka na doso nyamai da tirabiri Wasu mutum hudu dauke da bindigogi wanda ba a tantance su ba a daren talata 20 zuwa 21 watan Fabrairu 2018 sun kai ma karamar likitar daizai hari garin da ke kimanin wato kilomita a eh, kusan karkarar wato sakwara cikin yankin tilaberi wakilinmu da ke can ya bayyana muna da cewar sun wato raunata jami'in likitar su kuma arce da motonsa na aiki cross dt kanan suka toye rumfar likitar ya kara muna da cewa jami'an tsaro sun shiga lauran karkarar domin sa hannu ga wa'annan miyagun mutane da studio kalangu ya tuntubi magajin garin sakwara bai buƙaci yin wani bayani ba. Gwamnan yankin Agadas tare da rakiyar dukkan kafofin bada labaru na garin malumai da masu faɗa a ji na yankin ranar laraban nan sun kai ziyarar gani da ido a harabar sojojin sansanin ƙasar Amurka mai faɗin murabbaɗin kilomita goma sha biyu kusancin birnin na Agadas. Ga fasarar bayanin da gwamnan jihar Agadas Sadu Saloke ya yi wa wato abokin aikinmu. Muna da kyakkyawar alaƙa da sojojin Amurka da suke aiki a cikin wannan yanki da kuma shugabansu wanda lokaci zuwa lokaci yakan ziyarce su a cikin ayyukansu. Wannan aikin abu ne da ke da matuƙar mahimmanci ga gwamnatin ƙasashen biyu. Babu wani mamaki a gare ni saboda na san da wannan shiri. Yarjejeniya ce da ƙasashen biyu suka rattaba wa hannu. Abin da nake son shaidawa al'ummar mu wannan aikin da za a yi zai haɓaka tattalin arzikin yankin kuma ya shafi masu sayar da kayayyakin gine-gine leburori da ma girmama darajar jihar. Duk dai a cikin jihar ta Agadas, a jiya a birnin Agadas an gudanar da farfagandin wayar da kai domin mayar da bindigogi cikin ra'ayin kai da kuma toyar da su wannan sabga an yi ta ne a gaban mahukuntan kwamin masu gari da kwamitin ƙasa mai kula da tattara makamman da ake rike da su ba bisa ka'ida ba. Kazalika kuma akwai halartar Onidese da kuma shugabannin jami'an tsaro. Anise Karim ya nada muna rahoto akai kai. Mamma Ada yaya sabga ta gudana? A gaban jama'a ne da suka zo da fifi ne shugaban kwamitin ƙasa na karɓar makamai da aka riƙe ba bisa doka ba da kuma sanya ido kan makaman da aka riƙe ba bisa doka ba. Brigadier Janar Yusufa Maiga ya gabatar da jawabinsa na ƙaddamar da wannan kamfan wada kan jama'a. Wannan yankin kamar yadda kuka sani yana fuskantar matsalolin tsaro a duka iyakokinsa. ya kasance fagen daga na rikicin cikin gida a shekarar 1991 2007 2009 abin da ya sanya yake fuskanta matsala kwarai na yawaitar makamai ba bisa kan ka'ida ba. A nasa bangare, coronatan shiyar tsarin makamai na yammacin Afirka da ta tsakiya Jack Indu, wannan kamfen wadda kan jama'a na da manufofi masu yawa. Taimakawa wajen tabbatar da zaman lafiya da tsaro mai ɗorewa ta hanyar shayo hankulan jama'a domin su riɓanya yada sakonni na sanin cewa riƙe makamai ba abu ne mai kyau ba. Ya kamata su mayar da makamai a raɗin kansu sannan kuma su mai da hankali a kan ci gaban ƙasa. Gwamnan yankin Agadas ya yi wani kira zuwa ga shugabannin al'ummomi game da batun ajiye makamai da kuma miƙa makaman da aka rike ba bisa doka ba ga hukumomin yankin. A wani fanni kuma shugabannin ƙasashe na rukunin Tax Force Presidential bisa tsarin girkin kuɗi bai ɗaya a shimfiɗar ƙasashen Shidawo ECOWAS da suka gamu ranar 21 ga watan Fabrairu takwas a Accra bayan sun yanke shawara sun ƙara jaddada alkawalin hakikanta girkin kuɗin na bai ɗaya shimfiɗar shi da yawo a shekara ta 2020 tare da sa gurin an zartar da dukkan yarjejonin alkawulan a kuma dimanta wato tuntuɓar da yawa ba tare da samowa da ƙasashen da suka darjanta da ƙa'idodin su shiga a cikin shimfiɗar inda daga baya sauran ƙasashen za su bin sahu. Rukunin kungiyoyi masu fafutukar kawo haske da yin nazarin kasayin kuɗi Rotab tare da haɗin gwiwar Oxfam Niger sun gudanar da wata haɗuwa jiya a birnin Tawa inda suka tattauna da sarakan galgajiya na karkarar ko menene manufar ga fasarar bayanin da Sani Ciroma ya yi wa Ausuk Abdullahi wakilinmu a Tawa. Eh, Dormu Taiwo tana cikin tsarin aiwatar da shirin na mai sunan gudunmuwa ga ci gaban Nijar ta hanyar tattara kuɗin haraji da kuma kuɗin shiga. Wannan aiki ya shafi musanya tsakanin ɓangarori masu ruwa da tsaki ta da al'ummomi daga tushe kan batun biyan harajin 'yan ƙasa shine yin bincike kan yadda mutane ke kaucewa biyan haraji, tattauna tare da al'umma da duka masu ruwa da tsaki da ke cikin harkokin da suka shafi kuɗaɗen haraji da batun tattara kuɗin haraji. mu ga waɗanne dalili ne suke sanya mutane ƙin biyan haraji me yasa mutane ba su biya mi mutane suke gani idan aka yi amfani da wasu hanyoyin kusanto su waɗanda idan an ka bi su za a iya samun kuɗin shiga. A gaida mamman ada da fassara. A cikin labarunmu na baya-bayan nan idan kuna tune kun saurari kukan zuci da matan aure malaman ba da karatu na kungiyar sandikar 'yan kwantar hage sinasef suka yi bisa ga rarrabawa kawo daidaito a yankunan ƙasa ga canza wurin ba da karatu yau za ku ji furucin shek jibril karanta na ƙungiyar islamiyya akan wannan lamari. Sun zo ne suka gabatar muna da koke-kokensu suka ce akwai cikinsu da ake son turawa a waɗansu wajaje kuma suna da ‘ya'ya wajen biyar haka kuma za su yi nisa da mazajensu. Mu kuma muka ce musu har muke kai koke-kokensu wajen minista ya kamata su yi muna jerin sunayen mutanen saboda su ne suka san yawansu. Da zaran suka kawo mana takardar da ke ɗauke da jerin sunayensu to mu kuma a matsayinmu na ƙungiyar addinin musulunci musulunci za mu miƙa kokensu ga minista a ga abin da za a yi domin a gyara. Saboda an taɓa samun irin wannan matsala muka samar da mafita. Kenan irin wannan hanyar ce za a bi. fonda kan Fasarar bayanin Sheikh Jibril karanta kuka saurara. ‘Yan majalisar dokoki na yankin Maraɗi sun kammala rangadin su na kwanaki uku da suka gudanar a cikin gundumomi guda bakwai na yankin inda suka canza miyau da al'ummomin bisa ga halin zamantakewa ga siyasar ƙasa domin su samu ra'ayin al'umma ga wannan hali. Ga raskunar abun da ya fito akan wannan rangadi ta bakin Irosani mataimakin farko na shugaban majalisar ƙasa. Kwarai da gaske akwai sauran rina a kaba akwai da yawan ɗakunan ɗaukar karatu na zanaki da jama'a suke son a maye musu gurbin su da gini. Sannan kuma al'umma suna fuskantar matsaloli na cibiyoyin ruwa na zamani. Akwai kuma garuruwan da suke da jayawa da gidajen asibitoci, kuma abin yana wahalar da su wajen kai marasa lafiya zuwa gidajen asibitocin. Haka zalika al'umma suna kokawa kokawa a kan tsaron lafiyarsu inda suna son a ce tsaron ya tabbata kuma sun faɗa muna bukatocinsu na ganin cewa matakan tsaron da aka ɗauka domin zaman lafiyar da suka sani kar ya haɗu da cikas ko wani lokaci. Et la paix qu'ils connaissent là ne soit perturbée à aucun moment. A fannin wasannin motsa jiki muna ɗauke da bayani bisa ga karon zagaye na biyu da tawagogin ƙwallon ƙafa na Nijar suka yi a nan Yamai da kuma a can birnin Conakry bisa gasar kwallon ƙafa ta ƙasashen Afirka. Haka zalika za ku shi yadda kwamɓalar ƙwallon ƙafa ta ƙasa ta kasance. Mama bismillah. Sahel Sporting Club ta Yamai ta durkushe gaban Al-Ittihad Libya da ci uku da banza a gasar cin kofin kwallon kafa ta kasashen Afirka. Wasan dawowa da aka yi jiya a Stade Janar Sani Kunce na Yamai tawagar Nijar ta rasa wasanta da ci ɗaya da banza wasan da aka yi a ranar 11 ga watan Fabrairu a Tunis. Fan da ke halarta gasar Champions League ta isa Conakry domin wasan dawowa tare da Horoya ta Gine wasan da ya gudana a jiya tawagogin biyu sun watse banza da banza as fan ta rasa wasanta a nan ya mai da ci uku da banza tawagogin ƙasar nijar biyu an fi da su daga nan. game da gasar kwallon kafa ta da aka fara a ranar jiya irana ta arleta ta doke jangwarzo fc ta maraɗi da ci ɗaya a yau alhamis za a wasanni biyu racing ta yame za ta taka leda da antanta ta doso kuma a kokana ta arleta za ta murza leda tare da RS Nijela ta Yamai. Yanzu kuma kai tsaye za mu shiga rahotonmu na musamman wato ƙwararrun manyan likitoci fanni daban-daban na ƙasar China su kimanin talatin sun kasance a birnin Yame tun sha biyu ga watan Fabrairu sun zo ne domin su tallafawa ma'aikatan sabuwar babbar asibitin ƙasa bisa ga kullum hulɗa tsakanin China da Nijar. Adamu Dawaki ta firanta da ministan kiwon lafiya Dr. Ilyasu Idi mai nasara ga abin da yake cewa. Wannan shine euh, karo na farko a Afirka da China ta turo wata tawagar kiwon lafiya kunshe da jami'ai fiye da talatin akwai likitoci na musamman guda ashirin daga cikinsu mambobi talatin da bakwai musamman ma a fannonin da suka shafi harkokin jiyoji zuciya a wannan fanni akwai masanan bugar zuciya da na binciken zuciya da kuma masu tiyatar zuciya domin gyara matsalar zuciya da gudajin jini da masanan gyaran jiyoji haka ma yawancin mambobin tawagar na da kwarewar aiki fiye da shekaru 20 a cikin likitocin kasar China. Shugaban tawagar na da shekaru fiye da 33 a matsayin likitan jiyoji. Bayan haka wannan tawaga na tare da injiniyoyin kiwon lafiya, jami'an kula da kayayyaki da na na'urori da kula da sinadaran da ake amfani da su da kula da tsabtace kayan aiki. Nan gaba akwai sashen wanke jini da kwada da zai fara aiki a cikin wannan tawagar kasar Sin. Muna da masanan jijiyoji mako mai zuwa za mu karbi magunguna da karin kayaki da karin wata tawaga domin karfafa aikin wannan asibiti wasu kasashe sun taimaka mana misalin kasar cuba ta taimaka mana bangaren harkokin da suka shafi zuciya kuma muna jiran wasu tawagogin likitocin cuba da za su zo bayan waɗannan kasashe uku akwai wasu kasashe da ke fatan kawo gudunmuwa ga wannan shiri na shugaban ƙasa game da ingancin kula da lafiyar jama'a misalin Morocco, Tunisia da Algeria da kuma wasu kasashen Turai yanzu game da kula da lafiyar jama'a akwai tawagar farko ta kasar Morocco kafin ta kasar Sin da ta yi kwanaki a Nijar a cikin mako guda suka yi wa yara 28 da ke da matsalar zuciya aiki. Da wannan aiki zai sa gwamnati ta kashe kuɗi da suka kai fiye da miliyan 350 amma gwamnati ta ɗauki kawai nauyin kawo su da masaukin waɗannan masana na kasar Maroko da suka zo Nijar suka yi aiki a tsan mako guda. Aikin ya kasance cikin nasara domin nasarar ta kai ɗari bisa ɗari. L'intervention a été un succès parce que la réussite était estimée à même 100%. A gaida maman ada kuma duka-duka a nan muka zo karshen labarin da harshen Hausa a madadin duwan da suka daka famini shirin ya kai da gare ku kamar yadda ya kamata yanzu kuma sai ku tarbi Habibu Garba a cikin labaru da harshen zabarmanci mu huta lafiya.